hadisi mutlaq la kudda sai an samu muqayyid nasa in ka samu jumar sai an samu bayyin nasa amma ba zai mutu ya dauki hadisi dai a matsayin hujja ba tare da cewa akwai malaman sunna da ke ga halaccin tarihi kamar Sheikh bin Bas Rahimahullah yana ga halarci Ibn Uthaymeen Rahimahullah yana ga halarci Allah ya gafarta musu amma babu kokonto a duk inda aka samu sabani mu yi riko da abin da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi babu nadi babu nadi wannan shine hanyar tsira duk inda sabani yake ko da ka amince da cewa karawa a karata sha dai halal ne ba ka da to wanda ya da abin da ke yin halta ya zuwa fi dacewa da sunna to da ka abin da muke fahimta yadda ke yin halta ya raka sha ɗaya insha Allah ta'ala a aka za mu tsaya ba za mu gara ba inda ake saukin karawa akwai malaman da ke saukin karawa ga wanda ya samu kansa a haramin manta saboda fiye halitta bai yi iyakar nafila a wurin ba musamman ga mai dawafi ya yi dawafi ya yi sallah ya dawafi ya sallah shi a kowane lokacin samu an ba shi damar yin sallar nafila hatta a lokutan da aka yi hajjin sallah shi an bashi dama ya sallah to a irin waɗanda akwai malaman da ke gayyadewa ga wanda ya samu kansa a wurin amma a sauran masallaci a bauchi ne a bambare ne duguri ne abuja ne lagos ne da sauran masallatan saudiya ba masallatai masu alfarma ba babu kokonto mu tsaya kan abin da ke yin halitta shi ne imani babu kokonto akan wannan ko da hadisi da yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah yadda kuka ga nake ai bai tsaya ka sallah farilla ba wata sallah yadda yake haka yake bukatar ku koyi shi sallan kisbewar rana kisbewar wata sallan juma'a sallan idi da makamantan su mu yi yadda yake yi adadin rakori mu yi yadda yake yi kaifiyar sallah mu yi yadda yake yi surorin da yake karanta a sallah mu yi yadda yake yi a watan yi a sha an samu diskoki da yawa kana iya raka'a biyu kai sallama kai biyu kai sallama kai biyu kai sallama kai biyu kai sallama kai biyu kai sallama sai kai daya ko ayi biyu ayi sallama siffa ta biyu ayi biyu ayi sallama ayi biyu ayi sallama ayi biyu ayi sallama ayi biyu sallama sai ayi uku gaba ɗaya babu tahiyya sai karshe sai ayi sallama ko kuma ayi ɗaya biyu uku hudu ko kuma ayi raka'a biyu ayi sallama ayi biyu ayi sallama ayi biyu ayi sallama sai raka'a biyar gaba ɗaya har zuwa karshe babu tahiyya sai a ta karshe ayi sallama siffa nawa kenan siffa uku ko kuma a yi ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas sai a ta takwas sai a yi tafiya idan a yi tafiya sai a miƙe sai a karo ta tara na'am sai a sake zama a yi tafiya tafiya nawa biyu da raka'a tara fi lailatul qadr har zuwa salamun hiya hatta matla'il fajr akan sa ka saukar da inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin duka wannan akan daren ne shine dare da ake kaddara mutane abin da zai faru shine dare ne na barka da Allah ya kira idan kai lissafi wanne na ce a daren nan yayi ibada da imani da ikhlasi ya dace da sunna ibadar dare ɗin ya fi dara ne ibadar dare shekara 84 da babu da rama ciki ya ci ko ya wuce wannan so da sai mu dage wajen neman sa so wanda ya tsaya a wannan dare ma ya dace to an gafarta masa abin da ya bada da kurakuran sa Allah ya zata mu na khamisan na biyar qala sallallahu alaihi wa sallam taharraw lailatul qadri fil witr min al ashr al awakhir fi ramadan rawahu al bukhari wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da abinci sun tabbata gare shi yace taharramu ku rika kirdadan nema idan za ku yi doshe to ku rika doshe na neman daren da nasu kadari fil a cikin wutri in an ce wutri mara haka ne ko shine 21 da uku da biyar da bakwai da tara min al ashr al ka da kwanaki goma na karshen ramadana fi ramadana a cikin ramadana rawahu al bukhari rahmatullahi alayh imam al bukhari Allah ya masa rahama shi rubutuna سادسا نشدا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر متفق عليه حديثي نشدا وأن إمام البخاري لمسلم الله يوزر هما سكي اتفاقي أكي كان الرسول صلى الله عليه وسلم من ظن الله طيرا أن تثبت عليه يا كتنجي إذا دخل العشر الأواخر إذا وقع كان كي قوم نكرشي sun shigo min ramadana na wata ramadana ahayan laila yana raye darensa gaba ɗaya da ibada wa aikata ahlahu iyata da iyalansa a ne a bacci wa abu ahalaka bis salati wastabir alaiha yana tada iyalansa a bacci wa jadda yana kokari wa shaddal mi'izara iya ɗaura bantansa ɗaura bante shine yana kaiwa makwara wajen rage da ainihin tsarin kiyamun lailan su a dare idan ba wata ramadan ba kamar yadda ibnu usaymin rahimahullahi wala shine yana yin ɗaya daga cikin sababi guda uku inda rabbaka ya damu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'aka yana ɗaya daga cikin uku a wani wata ba ramadana ba kashin farko shine mai adna min thuluthay al-layli yana yin ibada wanda adadin ta ya kai kusan kashi biyu cikin ukun awoyin dare mashru'iyyatul itikaf shar'an da itikafi muhimmancin itikafi da falalan itikafi da ya ake yin sa kuma menene ma'anarsa awwalan na farko al-itikafu shar'an هو لزوم المسجد والإقامة فيه بنية التقرب إلى الله تعالى معنى اعتكاف الشريعة شيني هو لزوم masallaci. bi niyyatin taqarrub ila Allah ta'ala da niyyar kusantuwa zuwa ga Allah mai tsarki Allah madaukaki wannan shine ma'anar itikadi kamar da Allah ya ce wa la tubashiru kunna wa antum akifuna bil masajid wannan ana magana ne akan itikadi ana karanta da wala dubban saka da kusanci iyalan ku kuna halin na ثانيا نبي مشروعيته شرعا تدشي لأكل نيمة ينسى شريعة أجمع العلماء malamai sun yi ijma'i ala annahu mashru'un akan cewa itikafi an shar'antar da shi itikafi na da falla itikafi babbar ibada ne لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان سبودا النبي تيرانا منتي سبتا أغريش يا كرنجي يعتكف ينا إيتكافي في العشر الأواخر أتكفى لكي قوم نكرشي من رمضان نوة رمضان hatta tawaffahu Allah azza har Allah bai yi masa dauka ya dauki rayuwarsa thumma i'takafa azwajuhu min ba'di sannan iyalansa su cika mana yin itikafi rayuwarsa da wanda ya sa Sheikh Muhammad Nasir wannan ya cewa in an aminta da fitina yadda aka karanta da maza itikafi ya halatta mata su yi itikafi ya zama akwai bangare da aka ware musu da sharadi in an aminta daga fitina da in babu wani mata sai a garin neman kiba ba ma sabora ma ba sabu mutuwa da ba kuma ra ba ne su ni ko wannan hadisi muttafaqun alayhi imam al-bukhari da muslim Allah ya gafarta musu suka ruwa shi na uku aqsamul i'tikaf aqsamul i'tikaf rarrabon i'tikaf shikara da wani me matsayin sa a shari'a na yanqasimu ila masnunin wa ila wajibin ينقسم الى مسنون والى واجب يتقابل الى ربوة وقال اقوين سنة اقوين واجبين akwai ainihin na nafila akwai kuma na tilas kenan mafhum tayyib فالمسنون ما تطوع به المسلم تقربا الى الله فالمسنون نسنة شيني ما تطوع به المسلم شيني وانا مسلمي نية تطوعي لشينا نافلة تقربا الى الله كوي لن يقصد الله kamar yadda idan kai a ramadana kwanaki goma kai itikafi kawai dan kwanan ramadana wannan sunna ne ba iktida'an bir rasuli sallallahu alaihi wa sallam kuma kai niyyar koyi da manzon Allah tsira da aminci sun tabbata gare shi wa yata'akkad fil ashr al awakhir min ramadan wa yata'akkad yana karfafuwa matsayin sa na daukaka fil ashr al awakhir min ramadan a cikin kwanaki goma na karshen watan ramadan wal i'tikaf wajibun والاعتكاف الواجب والاعتكاف الواجب اعتكافي na dole kuma na wajibi ma aujabahu al-mar'u da musulmi ya farlanta wa kansa ta bangaren bakance misali iyalin zan dai ciki sai ya zube in dai ciki ya zube sai ce idan Allah ya bata ikon yin ciki ta haifa lafiya zan yi azumi guda biyar don bauta wa Allah kuma na je na yi itikafi a masallaci na kwana biyar to na zama na wajibi saboda mutum da kansa ya nazumta wa kansa ya yi bakance annabi kenan bayan Allah da kware kuma sun yi bakance suna cikawa yufuna bin nadri sa yakhafuna yawan. kana sharruhu mustaqira to da da kyau ina ji an tabo wajen haka mun ko ina ji an dace a nan wurin kenan ko to yayi kyau rabi'a falyufu nudurahum wal yadawu anan tambara ina ga nan ko ko ai na ko sun kara samun da shi ne ba da insha Allah نعم رابعا نهدو زمان الاعتكاف زمان الاعتكاف لوكتين yin itikafi a wani lokaci ake yin sa kana annabi sallallahu alaihi wa sallam idza arada an ya'takifa salla al-fajr thumma dakhala mu'takafahu mu'takafahu mu'takafahu muttafaqun alayhi kana annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da miji sabata gare shi ya kasance idza arada an ya'takif idan ya daura niyan yin itikafi sallar fajira yana yin sallar asuba idan ya yi sun ba da kada ko ta kafa ko sai shiga wurin itikafi a ka'idar shari'a ga wanda zai itikafi bayan asuba ake shiga idan kai asuba sai ka tafi gari wajen itikafi son samun gabanin gari ya gama wayewa ba wannan amma daga shekarun baya ai ana nufin asubar ranar ashirin idan aka tashi yau yau shi ne ashirin ga wata an ɗauki azumi na ashirin ana sallar asuba da azumin na ashirin na baki sai shi ne kina da kwanaki goma na biyar shuruɗul mu'takifi sharuɗa mai itikafi wani sharuɗa ake so ya kiyaye ظاهرا من الجنابة والحيض والنفاس أن يكون مسلما من اعتقاد نبرك إذا مسلمين mumayyizan wanda yake bambance abu mai cikakken hankali bambance ta bangaren mai lafiya ne ba mahaukaci ba bambancewa ta bangaren da yake sa sun kai ba yaro karami ba wanda ne tamizi tsagiran wanda yake halin tsarki idan mace ne misali minar janaba daga janaba ko na namiji wal haid ko al'ada ga mace wal nifas ko kuma nifasi musulmi wanda yake da cikakken hankali a cikin halin tsarki wannan sune sharuɗan مفهوم؟ طيب السادسة نشيدة أركان الاعتكاف أركان الاعتكاف ركن الاعتكاف المكث في المسجد بنية التقرب إلى الله تعالى ركن الاعتكاف شيني المكث زمان في المسجد صلاتي بنية التقرب إلى الله تعالى لنية قصنت أبواب الله سبحانه وتعالى متن يدور هي أفوتس لقصنت الله وأن شيني ركن الاعتكاف don ya shiga don Allah ba don a ce kai wani ba mai takawa ba ne ba har ma masa masallaci ya koma a ba da wani niyya ba kawai da niyyar kusantar Allah duk abin da za mu yi kuma don Allah ba mu da riba Allah ya ba mu ikon don neman yadda sa na sabi'a na bakwai ma yubahu lil mu'takif ma yubahu lil mu'takif abin da yake halastuwa ga mai itikafi yubahu lil mu'takif ma yali ya halasta ga mai itikafi abubuwa masu zuwa kamar haka an halatar mai itikafi na farko ya halatta mai itikafi ya fita daga wurin yi itikafi don raka iyalinsa kamar kana itikafi ma zaka ke kawo abinci ya halatta ta ka saka don raka wani zai ce ya da wata bebiya suna tafiya har kowane zai da ta kuɗa safiya ce ba safiya ce na na biyu ترجيل شعره وحلقه ترجيل شعره مضمر مضمر إليه ترجيل ترجيل ترجيل ترجيل شعره shine ya halatta bai zikafi ya kumin kansa sai da gashin kai da kuma aske gashin kai ya halatta a masa aski a bafirihi ya halatta da mai itikafi ya yanke faratunsa ya halatta ya tsarkake jikinsa ta bangaren wanke jikin da sabulu ko da omo ko da abin da ya gaba da haka ruwa fesa turare ya halatta mai itikafi ya sanya turare a jikin kayansa wa lubsu ahsani thiyab ya halatta mai itikafi ya sa kayansa lafiyayyu masu kyau sabi kar gal aleda ko ya halatta duka ga mai itikafi ba wani dole zana dutu ko kama wani makaniki ba ya halatta da yi tafi ya yi gayi ya yi kura a daka mafuhun tsayi ja na uku kenan a cikin abin da aka halatta mai yi tafi shine al-khuruj fita ga wajen itikafi lil haja ga bukata wacce la budda minha ba makawa dole sai ya ta biya wannan bukata bukata da zama dole sai ka fita a yi ta tafiya an ka fita wanda kuma ko baka da ba za a iya yi to ya fi dace haka hakura da fitalar kamar a ce fitsari kaga dole sai mu tayi tunda ko wani ya saya ba za ka yi hakuri ba kana shigowa ya ce ka saya sai ran sallah sai kamar mu a cikin ka kaga kudin nan ko da sa da sa ko bayan gida ya ce na saya yau yau shirin laraba ce kula laraba mai zuwa ne sai ka sauke mu da ci da sha idan lam yajid man ya'ti bihi idan mutum bai samu wanda zai kawo masa ba in ba bai kawo maka da ko ina ya toshe ya halatta ka daga nema kuma ka zaka cikin gaba yi kafin ka na na hudu a cikin abin da ya halatta da yi kafi للمعتكف أن يأكل ويشرب وينام في المسجد مع المحافظة على نظافته يا هذا تجمع إيتكافي يجي أبنتي يشاء يبتشي أما صلاتي أما بعد يجي مع المحافظة على نظافته ده شرط إن ذي كيا da ba za da cikin kaba biyu ba za ta sha ba a yi magana ce bayan ba an da kan sashi da lillahi ai masallaci na Allah ne <laughs> a taɓa ya ce masallaci na Allah ne ka zo mai wurare da dama su ke ɗaukar masallaci wajen walakantarwa sai ka masallaci cikin dauda a da kamar har ka ke kashi a ciki wai mai dalili wai na Allah ne babu wani mai iko da shi zaka zai abin da yake so mun yadda na Allah ne amma masallaci na gina kansa yana ba a gina kansa yana wayar da wuta wa kansa yana shimfiɗi wa kansa a shi idan za a yi dole a kiyaye mai a kiyaye tsaftar masallaci da mafu tayi saminan na takwas adabul itikaf adabul itikaf la dubban itikafi an aisha radiyallahu anha qalat an aisha radiyallahu anha qalat daga aisha Allah ya kara mata yadda ta ce as-sunnatu 'ala al-mu'takif alla ya'uda maridan sunna ne ga mai itikafi kada ya fita daga wajen itikafi don zuwa gaida mara lafiya a asibiti ko a gida wala yashhad janazatan ko ba zai shaida sallan gawa ba musamman ma idan a wajen masallacin za a yi wala yamassa imra'atan kada ya je shafi jikin mace ko da matarsa ne wala yubashiruha kada kuma ya je mubashara ya rungume ta ko kuma yi ya ko ya sumbace ta wato romansin ɗinta zan ce ba yuqabbil ba wala furo illa li hajatin da min ha. kada ya fita sai da bukatar da ba makawa daga gare ta wala itikafa illa bi saumin babu itikafi sai da azumi in babu azumi itikafi bai yi ba wala wala itikafa illa fi masjidin jami'in babu itikafi sai a masallacin juma'a shine masjidin jami'in ana kira masallacin juma'a da jami saboda iya tattaro masallatan khamsa da ayi juma'a a wurin shi za ki ce masa jami sahihun rawahul baihaqi wa abu dawud ingantaccen hadisi ne baihaqi da abu dawud Allah ya masa rahama sun kawo shi fahimtar sheikh muhammad nasir rahimahullah ba ma a masallacin juma'a kadai bai ce akwai hadisin da ya kara kayyadewa a fahimta sa ba a itikafi a duk duniya sai a masallatai guda uku masallacin haramin makka haramin madina masallacin akasa saboda hadisin la'atika fa illa fil masajid as-salasa hadisi ne ingantacce akwai kuma sahabban da ke da wannan fahimta suna ga duk duniya ba itikafi sai a wannan masallatai guda uku idan an kafa hujja da ce ai ba sai nan ba saboda ai an ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha yace to itikafin wajibi ne balle ka ce Allah dora maka abinda ba za ka iya ba ai abin da aka wajabta maka ne za a yi magana akai so shi fahimtar sa la itikafan nan nafi siha ne ko mutum ya yi itikafi in ba ɗayan ukun nan ba bai yi ba har muzakkira yayi musamman akan wannan an yi ta dai rudud akai kala kala ɗalibansa kuma suka ci gaba da kare fahimta saboda suna ga wannan shine dare tsakani da Allah akwai malaman suna da yawa a duniya da ke da wannan fahimta da suna ga bai halatta yi ta kafi a duniya sai ana illa fi masjidin jami'in sai su ce sai an sake nemo kuma mai kayyade shi shine la atikafa illa fil masajid as-salasa dan su ma duka na juma'a ne sai su kare kayyade wannan hadisin a da shekaru kaman goma da suka wuce akan fahimtar haka nake daga baya cikin littafin ibnu qudama na imam littafin almuhuni na ibnu qudama rahimahullah na ga kawo asar na wasu sahabbai da sun yi tikafi a wasu masallatai ko ma bayan guda uku wannan yasa na sassauta fahimtar cewa ana iya a wani wurin bukata da kama amma babu kokonto wanda zai dage a wurare guda uku can yafi dacewa da sunna kai kuma a da baka da halin da sai ka zauna ka dan yi ta lalume a cikin anguwar taku insha Allah ta'ala ko a masallacin garin ku amma dai abin da ya fi dacewa waɗancan masalatai guda uku ne shine asalin itikafi mai cikakken lada wanda ya fi dacewa da sunna don sheikh muhammad nasir malla gaskiya hujjojinsa na da ƙarfi ko da mutum bai gama gamsuwa a wurin ba ya san hujja gaskiya ƙarfinta ya kai iyaka don ya yi ta kawo su habban da an mustan itikafi wani su ce ba za su yi ba sai a wurare guda uku nan <laughs> ta Allah ya rufa mana asiri na'am na tara menene ke bata itikafi abubuwan da ke bata itikafi su zai karantar da mu fita a masallaci da gangan babu wani dalili mai karfi kawai a ce an yi hatsari ya ce to bari mu je mu kalla bari je ganin hatsari saboda mutanen abin kallo baya kada musamman yara kanana idan ka ga yara suna guda su je kallo to ba ruwanka mun taba da tahowa daga wata tafiya a wani gari kusa da bakin kwari haka muka zo muka samu yara sun cika a bakin kare ana ta kallo na ɗauka wani babban abu ne har hankalinka zai tashi muka tsaya me ke faruwa suka ce wanne yake kashi gari can ya tsuguna yana bayan gari ya turo saurin saurinsu shi bai sani ba su kuma an cika a bakin gaba an cika sai kallo ake sanda ya gama ya goge da ta haisa ya ga ashe duk yake kallon shi ya har babbar bai da niyya sai ya gani don cikan da aka yi babu dama ka zo ka wuce kama baka bukaci mai ke faruwa ba kana na sai ci maga cin kashi yake wani ne yadda kasan wani majigi aka hada tashi sa yara abin kallo baya musu kadan haka mata abin da bai kai a kalla mafiya yawan mata za su kalla Allah ya kare su daga sharrin dajjal dan duk mai saurin kallon abun daga ya ji abin kallo ya tafi kallo to hadisi ya bayyana su duje fi dauka Allah ya kare mu daga sharrinsa na'am tafiyan hankali yana sa itikafi ya lalace shine mutum ya yi hauka a masallaci to itikafin ya lalace ta bangaren tabuwa idan hankalin sai tafi ta bangaren tabuwa ko kuma ta bangaren maye mai itikafi ya rashin sa ya sha giya to itikafi ya lalace ko kuma mace na itikafi jinin al'ada ya zo mata ko kuma jinin haihuwa daga nan itikafi al'abarinsa ya kare ya halatta kuma in ya ɓaci a sake yin niyya a sake yin wani انظر فقه السنة مجلد الأول صفحة 475 إلى صفحة 483 ما ليتي كدوا فقه السنة جزء فرقو شافين دلي هدودا سبعين da biyar zuwa ɗari تمانين tamanin da uku insha Allah ta'ala ka samu ƙarin bayani a fikihu sunna ko sahih fikihu sunna duka sun yi wujubu zakatil fitr zakatil wajibcin zakkan fit da kai babi na nawa babi na goma sha shida wajibcin zakkan fit da kai zakkan fit da kai ita ce zakka da ake barwa a ƙarshen watan ramadana wanda ake awu da kwanan muddun nabi ko sa'i ana sadakarwa to wannan cikin magana mafi inganci ba da ita wajibi ne sabanin yadda aka dauka a da musamman karatu na masaba cewa ba wajibi bane ba da zakkan fit da kai ga wanda ke da hali wajibi ne na'am na farko zakatul fitri kai wajibi ne kan kowane mutum daga cikin musulmai sagiran aw kabiran ala kulli fardin sagirin aw kabirin haka karanta saboda min almuslimin din zai zama kaman badal sagirin aw yaro ko babba namiji ko mace bawa ko su dukkaninsu zakan da kai wajibi ne a kansu amma ka'idan wajibi ba wai yaro cire kansa ba sai dai mai ɗaukan nauyin sai fitar masa na'am an ibn umar radiyallahu anhu ma daga ibn umar Allah ya kara masa yadda yace manzon allah tsira da aminci sabbata a gare shi farada ya farlanta zakat da zakan fit da kai min ramadan na watan ramadan sa'an sa'i min tamrin na dibino au sa'an ko sa'i min sha'irin na sha'irin wato a bada sa'i guda babban kenan in za a auna yana kai 1.5 kg nauyinsa in an sa masa abinci ana ba da sa'i ɗaya ko kuma in karamin ne muddun nabi za a ba da guda nawa guda hudu a matsayin sa'i ɗaya kenan na'am akan bawa da ɗa namiji da mace yaro da babba daga cikin musulmai wannan hadisi bukhari da muslim sun yi tufaki yaro da babba duka wajibi ne a cire musu ba wai su cire kansu mai gida ya cire wa matansa ya cire wa 'ya'yansa ya cire wa bawansa ya cire wa duk wanda ke karkashinsa wannan shine ka'ida mafhum tayyib na biyu hikmatu mashru'iyyatiha hikmatu mashru'iyyatiha hikiman da yasa aka shar'anta zakatul fitr me hikimar da yasa a karantar da mu zakan da kai litakuna tuhuratan lissa'im don ta kasance tsarkakewa ne ga mai azumi eh, mimma asa an yakuna waka fihi min al-lagwi saboda na abin da ake tsammanin mai azumi ya auka cikin min al-lagwi na yashashiyar magana ko kuma arrafasu abin da bai dace ba ana kiran wani lokaci jima'i da arrafasu wani lokaci ana magana magana ta batsa anan fi daukan maganan batsa وعونا للفقراء والمعوز وال da kuma taimako lil ga fakirai wal da muawizun muawizun daga kalman aza ne kaman a ce azahu shai'u. wani abu ya ya toge ya kange shi ya hana samun abin da yake so azahu shine mana'ahu to al su ne jama'ar da kuncin rayuwa ya hana su masu cire shi ne mallam ya ji shay'an wanda bai samu wani abu da ake bukata a rayu da shi ba so talakawa a ce fakirai da me miskinai innama masarakatu lil fuqara wal masakin al mu'awwizina na daukan matsayin al masakin mafhum tayyib na'am na uku miqdaruha adadin abin da ake bayarwa measurement ana ba da sa'i ɗaya na alkama ko sa'i na sha'iri ko kuma sa'i na zabibi ko sa'i ɗaya na dibino urz ko sa'i ɗaya na abu abinci mai kama da shinkafa ko kace shinkafa akit ko sa'i ɗaya na akit akit shine me allaban al-mujaffaf shine nono da ya bushe laraba suna da al'adar da za a tara nono in ya bushe sai a daka sai ya zama gari ana auna shi kamar madara ta gari da kake sha to shi ma ana iya barwa musamman mutanen Nijar har yanzu suna yi suna sarrafawa da yake suna da raƙuma sosai to zaka je ka samu ana sarrafa nono kala kala abin da baka sha'awa nonon zai bushe a daka sai ga yadda ka san madara irin ta gwangwami ta gari ga wani har ya fara jin daɗin yana gingidi na daɗi ga kan zan mai wai ganzon kurege kun san ma'anar ganzon kurege ganzon kurege hmm. wai kurege ne ya ji labarin daɗin ƙanzo kurege ne tara zomo sai ke ba wa zomo labarin daɗin ƙanzo cewa ƙanzo akwai ɗanɗano akwai kaza yana ba da labarin saboda daɗi har gingidi yake yi zomo ya ji daɗin yi yawa ya ci haba kurege ina ka samu ka ci ga min naje je ce ce wallahi ni ma ban ci ba labari aka bani shi bai ci ba labari aka ba shi amma saboda tsabar daɗin abin har gengedi yake akwai jama'ar da basu ga abu ba amma aka ba su labari kai in ka gani su ba da labarin har sai sun fi ka iya ba da labarin shi bai gani ba amma idan aka ba shi ya iya ba da labari to wannan shine kanzan kurege shi bai gani ba amma kai da ka gani ya fi ka iya ba da labari har ma an kai wasa ya maka musu Eh, na'am aw ko wani abin da ke kama da wannan na abinci wanda ake daukan sa a matsayin abinci magana mafi inganci dukkan nau'in abinci da ya dace a kira shi da sunan abinci ya halatta a bada zakkan da kai da shi duk abun da aka amince ya kai a ce abinci idan na auna a kwano ne a auna sa'i ɗaya ko muddin nabi hudu a bayar idan kuma na skeli ne auna 1.5 kg kilogram ɗaya da rabi a bayar shine ka'ida na'am na hudu lokacin fitar da zakan zakkan da kai الأفضل fi وقت إخراجها ha kabla Salatin ما Mafi فلان لأن lokacin fitar da zakan zakkan da kai shi ne gabanin sallan idi ويجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين يا هل تأكد إذا كان في الدكايد ران الإيجا قبل إيدي دكوانا دي كوانا بيو كما تيران دا أكي أدمين عشرين دا بكوي كتاش دا شيء da تكبر إذا كان في الدكايد أزمين عشرين دا تقوس يا هل تكبر azumin ashirin tare ya halatta ka bayar ranar idi ya halatta amma gabanin zuwa masallacin idi in ka bari sai bayan sallan idi bai zama zakka ba sai dai kawai ka yi sadaka ka samu lada amma ba ka yi zakkan da kai ba wala ya juzu ta akhiruha ila ma ba'ada salatul idi baya halarta a jinkirta zakkan da kai jinkirtawa zuwa bayan sallan idi bai halarta ba sai dai gabanin zuwa sallan idi فإن إخراجها بعد الصلاة فهي صدقة من saboda fitar da ita gabanin bayan sallan idi kawai kayi sadaka ne daga cikin sadakoki don hadisin cewa man addaha qabla salah sala hiya zakatun makabula wa man addaha ba'da sala fa hiya sadaqatun min a zamanin annabi tsira da aminci sabbata gare shi zakan fit da kai akan ajiye mutum ma musamman dan ya rika tarawa wanda ke tara shine Abu Hurairah radiyallahu anhu musamman aikin sa zai tara a tara ga buhun kaza anan buhun kaza anan buhunan shinkafa anan buhunan kaza anan in buhunan sha'iri anan wurin buhunan alkama anan sai a ta tarawa kowanne ya zo sai a zo an gama sai a raba wa mutane idan a hannun mai tarawa ne ko da je bayan sallan iri babu damuwa don kai ka riga ka bayar ka kubuta amma in hannunka ne baka bayar ba in ya kai bayan sallan iri baka samu zakkan fidda kai ba wannan sunna ce muhimmiya ayyana mutum ya rika ajiye zakkan fidda kai mafhum tayyib khamisan na biyar eh, masarifuha waɗanda ake sarrafa zakkan zuwa gare su wato waɗanda ake ba su. ana ba da ita alal fuqara'i ga fakirai wal masakin da miskinai wal amilina alaiha da masu aiki akan ita zakkar gaba daya wanda suke hidima irin su Abu Hurairah lokacin ya halatta a basu su ne amilina alaiha wa fir riqabi da kuma ar-riqab ma ma'ana ar-riqab wanda ke neman ya fanshi kansa a matsayin bawa musulmi ne mumini an kama shi na'am da kuma waɗanda suke dan fara a gabar musulunci shine yana kwaɗayin musulunci ana so a jawo shi ga musulunci bai riga ya shigo ba za a iya bashi dan ya kwaɗatar da shi shiga musulunci walgharimina da mutanen da bashi ya musu katutu suna neman mafita don su biya bashi da kuma tafarkin Allah wanda suke halin gwagwarmaya kamar wanda yake filin jihadi da wanda yake matafi amma guzurinsa ya kare ba zai isa gida ba a wannan hali din matafiyin da bai mallaki kuɗin da zai dawo da shi garin su ba ya halta bashi zakkan fidda kai dan ya isa gida lafiya wanzur fikha sunna mujallad al-awwal safa 412 duba fikhi sunna juz'in farko shafin 312 abinda kuma malam ke fara daga ce za a bada zakka ga waɗanda ake zakkan fidda kai ga wanda ake basu zakkan kuɗi kamar yadda ya zo a cikin suratul tauba innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibn sabil faridatan min Allah wallahu alimun hakim babi na goma sha bakwai salatul idaini fil musalla salatul idaini fil musalla sallan idi guda biyu na sallan layya da sallan azumi fil musalla a cikin fili ba a masallaci ba a ka'ida ana yin sallan idi a musalla ne ba a masallaci ba in an yi a masallacin juma'a ko a masallacin kham salawat a babin darura ya halatta kamar ruwan sama amma haka kawai ya zama an maida masallacin juma'a nan ne wajen sallan idi gaskiya bai yi ba shi yasa shek Muhammad Nasir rahimahullah ya rubuta littafi musamman sunansa salatul idain kharijul balad hiya sunna sallan idi a bayan gari shine sunna a ka'ida ko gari ya iso masallacin idi sai a kara mai da shi bayan gari wannan shine ka'ida amma ba a so ya zama kuna sallan idi a cikin gari ta ko ina gidaje ke kewaye da ku ko da inda ake sallan gari yayi so sai a koma bayan gari a nemi aran wata gona a can bayan gari sai a je ya dace yanzu za a idi a wuce miri ma gaba daya a je a yi sallan idi a dawo idan ta gabar ne me sunan garin can in kilgo sai an wuce wannan kwanan ran about marar daɗin in nan yi gaba sai a je a yi idi sai ya zama sai an je bayan gari ake yi wannan shine yadda sahabbai suka rayu a kai sheikh muhammad nasir maula littafi guda ya bayani sallan idi a fa bayan gari ita ce sunna inda sunna zamu yi to zamu je bayan gari ne mu yi sallah wannan ita ce sunna da aka samu mu dawama dawaman annabi tsira na sanar da gare shi akan ta gaba daya na'am awwalan na farko كان الرسول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة kana rasulullah manzon Allah tsira da mishi sabata a gare shi ya kasance ya khuruji yana fita ranar sallan azumi wal adha da sallan layya ila musalla zuwa ga musalla ba masallaci ba can fili bayan gari fa awwalu shay'in yabda bihi as-salata yana zuwa abun da yake sai fara yin sallah ba a khutba gabanin sallah da ba irin juma'a bane ita liman na zuwa ko sai tashi a hausallah rawahu al-bukhari imam al-bukhari Allah ya man rahama shi ya ruwaito siffa ah, ladabi na biyu Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya ce Kabbarori da ake yi idan an je yin sallan Idi na ainihin karamar sallah ji Bahaushe wato sallan azumi za a yi kabbara bakwai a raka'ar farko Allahu akbar mamusi Allahu akbar liman ya kara Allahu akbar ayi Allahu akbar sai an yi guda bakwai tukunna sai fara karatun Fatiha tukunna ya karanta sura wa khamsun fil akhirah a raka'a ta biyu kuma zai kabbarori guda biyar yayi kabbara liman a amsa ya kara amsa sai an yi biyar sai a shiga karanta Fatiha da sura walƙira'atu ba'dahuma kiltahima sannan sai a yi karatu bayan waɗannan kabbarori a cikin rakoyin ayi fatiha yi sura hasanun rawahu abu dawud hadisi ne mai kyawu wanda imamu abu dawud Allah ya gafarta masa ya ruwaito salisan na uku amara na الله sallallahu alaihi wa sallam an نخرج janna نخرجن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور فأما الحيض وذوات وذوات الخدور Allah tsira da aminci sabbata gare shi ya umurce mu da mu fitar da su nukhrij an nukhrijahunna da mu fitar da su su mata kenan da ke gida matan aure da 'ya'ya fil fitri a sallah ta azumi wal abuha da sallar layya al awatik 'yan mata da suke 'ya'ya ko kannanka sai ka je da su wal da kuma mata da suke halin al'ada ma ko da mace na al'ada ya halatta a je filin idi da ita wa zawatil khudur da mata masu tsananin kunya wanda suke gab da gaban aure wanda a zamanin fiye halta akan sa daki neman a kulle kada su tafi yawo su ake kira da wannan suna din amma mata masu al'ada idan za a yi sallah sai su fita daga filin idi su koma can baya su jira a yi sallah ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ودعوة المسلمين ودعوة المسلمين ويشهدن الخير دان su shaida wannan alheri mai girma na iri da taruwan musulmai wa da'awatal musulmina kuma su shaida kiran da za a yi wa musulmai don a khutubar idi ana so ai maganan kusan duk abun da ya shafi al'umma ne na shekara guda haka ake so shine ka'idan khutuban idi to su ji wannan kira da za yi anan ne manzon Allah ke musu wa'adi da cewa ya ma'asharan nisa tasaddaqna fa inni ra'aytu aktharakunna ahlan nar na'am qultu ya rasulullah nace ya manzon Allah ihdana la yakunu laha jilba dayar mu zai wayi gari saboda ƙuncin rayuwa da talauci ko hijabi ba da shi qala sai ce litulbisha uktaha uktaha uktaha jilbabaha yar uwarta ta bata jilbab ɗinta ta saka idan ma ba ki da hijabi to ki nemi aro duba muhimmancin abun Bata da hijabi amma ta nemi aro don ta je sallan idi yau wannan sunna ce da an yi wasa da ita bil hakika musamman zuwa da mata da yara sunna ce da an yi wasa da ita a ka'ida a zamanin fiye halta akan warewa mata wurin su ne amma yanzu ka zo da matan karasa da a yi da su ma saboda ba su da wuri su gwamu zuwa cikin maza babu mutunci a ka'ida akan ware musu bangaren su daban ne na mata idan za a yi masallacin idi har ma fiye halta ya gama maza ba sai koma yau mata nasu daban saboda akwai wani abu da suke bukata na wa'azi wanda bai shafi maza ba sai koma ya ba su satan ansa yadda za a mallaki maza a gida yadda za a samu aljanna sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi imam bukhari da muslim Allah ya musu rahama rabi'an na biyar kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yawdu yawm al-fitr hatta ya'kulu ya'kulu tamarat hatta ya'kula hatta kula tamaratin annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya kasance baya sammako a sallan azumi har sai ya ci dibino idan zai fita amma in zai ci ma yakan ci witiri ne bukhari allah ya masa rahama shi ya ruwaito alwitru yashmalu adadu wahid talata khamsa sab'a tis'a witr yashmilu adadu iya daukan adadi na ɗaya uku biyar bakwai tara goma sha ɗaya goma sha uku amma sai ma ya tsaya a tara yana maka tsammanin da duk inda ka tara ya dace ka koshi in dai ba za ka zama kuma gireda ba sai babi na nawa babi na goma sha takwas don haka ka'idan sallan idi mu yi kokari mu roƙi Allah ya bamu ikon da za a fara idi a bayan gari a cikin gari an yi sallan ta yi amma bata dace da sunna yadda ya dace ba bayan gari shine dacewa da sunna na'am yustafadu min alhadith babi na goma sha takwas abinda ake amfanuwa da su a cikin waɗannan hadisai din salatu awwalan na farko salatul idaini mashru'atun wa hiya rak'atani sallan idi an shar'anta ta raka'a biyu ne يكبر فيها المصلى يكبر فيها المصلى يا يكبر ما مصلي يكبر فيها المصلي يكبر فيها المصلي سبع تكبيرات ده مصلي ne yukabbir fiha al-musalli sab'a takbirat fi awwal raka'atil ula ko zai yi kabbara shi mai sallah kabbarori guda bakwai a cikin raka'ar farko wa hamsa takbiratin fi awwali raka'ati thaniya zai kuma kabarori guda biyar a farkon raka'a ta biyu sun mai kara a wa mata yasar sai fatiha da abin da ya taukaita na surori na biyu salatul idi ta kunu fil musalla yawwa ga ma maganar ko mala yace salatul idi ta kunu fil musalla sallan idi za ta kasance a bayan gari ne musalla kenan shi ne a fita bayan gari wanda yake dab da garin shi ne karib minal madina ba cikin garin ba sai a je bayan gari garin na karewa take sai yi sallah na'am kana yakhruju ilayhi rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam li salati manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yakan fita don sallan idi ويخرج معه الصبيان والنساء الشابات يكن fita da yara da mata waɗanda suke shabbat yan mata kenan jam'in yan mata ne jam'in budurwa ba haushe bai da jam'in budurwa in za ka jam'in karshe zaka ce budurwoyi go hmm? na'am hatta nisa al-ma'durat bil har matan da suke da uzuri na jinin al'ada sukan je filin idi قال a في الفتح Rahima أتكين yana حجر رحمه الله ينا ya ce a cikin wannan babi akwai ladabin fita zuwa ga fili a yi sallah ba a masallaci ba ya ce kada a yi kuskura a yi sallah a masallaci sai akwai darura darura da malamai ya kafa hujja shine kamar ruwan sama ya zama in mun je bayan gari za a takura amma cikin masallacin iya da girma zai dauki jama'a sai a yi saboda ruwa riga ya sauko amma in ba dan haka bai ce in ba darura bai sa a yi haka a yanzu ba mu da uzuri na darura din saboda ba an ce sai mun mallaki fili ba ko share fili aka je a karbi gonan wani aka za a iya yin idi a bayan gari da ba an ce sai ka mallaka ba na'am ثالثا na uku ta'akkadu takbir. lailata idil fitr ana so ana karfafa ya ta'akkadu takbiri na karfafuwa wato yawan yin kabbara a daren idi wato an ce mana an ga wata wato an gama azumin wata ramadana gobe za a yi sallah kenan gari to a wannan dare ana so mu yawaita yin kabbara wayantahi bintihai salatul idi ba a gama takabbaran har sai an yi sallan idi daga nan sai a daina amma daga an ce an ga watan shawwal in gari ya waye za a je idi sai a fara takbirat Allahu akbar Allahu akbar wala ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd ko ma Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kada yake ya wadatar akwai sigogi da dama قال الله تعالى الله يتي ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكملوا العدة دونك تشكا عدة إرجان kwanakin azumin Ramadana ولتكبروا الله على ما هداكم دونك يتكبيري والله ku yi ta girmama Allah kuna Allahu akbar bisa ga shirya da ya muku na'am babi na goma sha nawa babi na goma sha tara na'am bidi'o'i a idi ga bidi'o'in idi na farko akwai garuruwan da ran idi shine ranar zuwa makabarta ziyaratul kubur ziyaran kabarori jaratul adatu ziyaratul ziyaratul makabir makabir fil a'yad al'ada ta gudana kullun ana da dabi'ar zuwa makabarta idi musamman larabawa in ranar idi ne gaba ɗaya wasu a makabarta suke wuni wala dalila ala takhsisiha bil eid malai ce babu dalilin keɓanta ziyarar makabarta da ran idi zuwa makabarta sunna ne amma ba ce maka sai ran idi ba to za ka ga su ko wanda bai zuwa ne ran idi zai je shi to keɓance ya ce babu dalilin keɓance ziyarar da idi Ka ga da malaman suna ke da tsanani wajen bin sunna ita ziyarar halal ne amma waye ya ce ka keɓance sai ran idi a wannan ake zargin ka نعم ثانيا نبي الاختلاط يختلط يختلط الرجال والنساء في في المقابر نبي الاختلاط شيني غواموا مزا da mata maza da mata suna gwamuwa a makabarta a idi an an je za ka ana wake-wake a ta wake-wake wannan ya buge jikin wancan wancan ta buge jikin wane wancan ta buge jikin wance haka ba a yi ta yi Kala sallallahu alaihi wa sallam. Manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi ya Ma taraktu fitnatan ba'di azarra 'ala rijali nisa Yace a baya na ban bar wata fitina da ke da girma ga maza kamar mata ba. Ba fitinan da ta kai mata girma da ya bar mana. Wannan hadisi Bukhari da Muslim sun yi tufaki. Innama amwalukum wa auladukum fitna. Wallahu indahu yawa wannan gidan kowa akwai kenan yan hadda ko nan ma kun iso sosai kenan gara da kawai da kuka iso ko kana kawai da baku iso ba ko na'am ثالثا نأكو قراءة القرآن كرنت قرآني جاء النهي an قراءته في المقابر Hadisi ya zo ya hana karanta قرآني a makabarta. A makabarta an hana karanta قرآني قال sallallahu alaihi wa sallam. Annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yace la taj'alu buyutakum maqabir kada ku sanya gidajen ku su zama kaman makabarta إن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة سورة سورة البقرة ينفر منه الشيطان إن البيت جدا الذي وند يقرأ فيه لين مضاري مبني للمجهول يقرأ فيه سورة البقرة جدا da ake karanta suratul baqara yanfiru minhu shaytan shaytan yana guduwa a gidan duk gidan da ake karanta bakara shaytan na guduwa kaga ashe sai ce kar ku sanya gidanku ya zama irin me irin magabarta saboda shaytan na guduwa gidan da ake karanta bakara ashe kenan makabarta ba a karanta qur'ani shi zaka ce kada ka sa gidan ya zama makabarta ta me zai sa gidan kada ya zama makabarta shine da karanta qur'ani to akwai a wannan bid'a sun aka je makabarta ran sallah sai ta katun qur'ani a can wani ma zai je ce sai ya sauke ya dawo laraba ke wannan rawahu muslim imam muslim Allah ya masa rahama shi ya kawo wannan وحينما وقف الرسول صلى الله عليه وسلم على قبر أصحابه قال لهم لوقتين من ذن الله تيرا دا من جسبت أغريش يتيا كان قبرين صحبان سيتي مسو استغفروا لأخيكم أتشن حديث حاكم إن تيتي استغفروا لأخيكم كروكا ينقوانك غافرة وسلوا له التثبيت كروكا مسو تبتوا أوران الله فإنه الآن يسأل سبورة دان uwanku da ya rasu yanzu ana masa استغفروا لأخيكم كروكا دان uwanku gafara ku roƙa masa tabbatuwa a wurin Allah shine yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wannan shine ka'ida na'am na'am wa allam uh, wa ashabahu idza dakhalu al an annabi tsira da aminci sabbata a gare shi manzon Allah ya ilmantar da sahabbansa idan sun shiga makabarta su ce Assalamu alaikum ahlad diyar min almu'minina wal muslimin Amincin Allah ya tabbata ku abota wannan gidaje na mu'minai da musulmai dan dukkan mumini musulmi ne amma ba duk musulmi ne kai matsayin mumini ba wa inna insha Allah bikum lahiqun mu ma idan Allah ya so nan gaba za mu zo mu sadu da ku a nan wurin mu ma za mu zo makabarta din as'alullahu lana wa lakum al'afiya ina roƙon Allah gare mu da gare ku ya yafe mana ai min al'azab daga azaba Allah ya kare mu muslim shi ya ruwaito wannan ya karanta da mu bin zuwa makabarta ne ba irin wancan da ake ranar idi ba an karantar da mu ni time mu je mu yi wannan addu'a dan amma kada mu je mu daga hannu addu'a ko mu yi wannan addu'a mu tafi mu karanta ta da baki assalamu alaikum ya ahlal diyar min almu'minin wal muslimin wa inna insha Allah bikum lahiquna nas'alu Allah lana wa lakum al afiyata kuma an fara gabatar da mu'mini akan musulmai saboda darajar mu'mini ta fita musulmai duk mumini musulmi ba duk musulmi ne mumini ba so tunda mumini karin daraja ne saka fara kiran mumini gabanin musulmai na'am du'a'ul laylil mustajab babi na nawa babi na 20 du'a'ul laylil mustajab addu'ar dare wanda ake amsa addu'an dare da take gaya wa jini na wuce da ake so ka haddace ta ka rika yi a duk dare in ka tashi musamman a daren ramadana da ake karban addu'a saboda hadisi ya ce wa inna li kulli muslimin da'awatan yad'u biha fa yustajabu la hadisin bazzar ingantacce duk musulmi a daren ramadana ko a wani ramadana akwai addu'a da in yayi Allah zai karba ba zai mayar masa ita ba Allah ya bamu ikon dacewa ga wata addu'a da mu ake so kowa ya je haddace ta idan aran ma ya iso kanta ya karanta sai mu biya tare قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من tsira da aminci sun tabbata gare shi yace wanda ya juya a dare haka ya dan farka lokacin da yake farkawa sai ya ce ga addu'ar sai mu biya la ilaha illallah wahdahu la sharika la la ilaha illallah la lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumit biyadihi alkhair وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال سيتي Allahumma gfirli Allahumma gfirli ya isa gabanin mu zo kan gara basar don bari mu fassara ta la ilaha illallah ba abin bauta da gaskiya illallah sai Allah wahdahu shi kadai la sharika la bai da abokin tarayya lahul mulku mulki nasa ne wa lahul hamdu godiya da yabo nasa ne yuhuyi shi yake rayarwa wa yumidu shi yake kashewa biyadika alkhairu dukkan alheri na hannunsa wa huwa ala kulli shay'in qadir shi akan komai da komai mai iko ne subhanallah sarki ya tabbata ga Allah walhamdulillah yabo da godiya sun tabbata ga Allah wala ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya sai Allah wallahu akbar Allah mai girma wala haula babu dabara wala quwwata babu karfi illa billah sai ga Allah sun makala sai ya ce Allahumma gafirli Allah ka gafarta mini duk wannan mutum zai faɗa zai ce Allahumma gafirli kowa sai haddace wannan addu'a ga yawa jini na wuce ne automatic ne ita ba manual bane ko auto ne insha Allah idan mutum kuma ya addu'a to za a amsa masa addu'ar tabbas idan ya tashi a daren yayi alwala yayi sallah tabbas sallar su an karba a wata riwaya an yace Allahumma gafirli manzo Allah sai ce to an gafarta maka wannan addu'a muhimmiya ce ta'arra shine juyawa da mutum zai farka a bacci yana fassara kalma din kenan imamul bukhari da waninsa su suka kai wannan قرأت هذا الدعاء min ajli shafa'i min al-amrad allati asabatni fa shafani malam Sheikh Muhammad Jamil Zaini mai wannan littafi Allah ya masa rahama ya kara masa tsawon rai da imani yace karatu hadha du'a na karanta wannan addu'a min ajali shafa'i dan neman sauki minal al-amrad dalilin cututtuka da suka dame ni allati waɗanda asabatni suka shafe ni fa shafani Allah yace sai Allah ya warkar da ni daga cututtuka na yi jinya cututtuka kala kala sai Allah ya warkar da ni نعم وقرأته من أجل تيسير بعض min المتعبة saboda ناكرنتا من أجل سبوة dalilin wasu abubuwa masu tsanani gare ni dan Allah ya sauwaƙe mun so ya ce sai Allah ya sauwaƙe mun al'amuran kamar dan makaranta ko jaraba kunci ko karatu yayi kunci ko hadda ta ki shiga sai ka haddace addu'a kai tashi a dare kana yi Wa araha ni min ma cana tisha, bi sababi ha da du'a. Sai Allah ya huda shaddani daga wahalan wadannan ayyuka din dalilin wannan addu'a. Waxa na kulli musulmin a niyyar da cocin ikwanihil musulmi. Ayyadu uwa na wajibi ne ga kowane musulmi yayi addu'a, wa 'yan uwansa musulmai. Idan mun tashi a dare, bin da Allah ya taimake su wa ta'ayi kuma Allah ya kara karfafa su. وأن يعيد الله المشر kuma Allah ya dawo da waɗanda aka kore su musharra ne zai zama ismul maf'ul ne waɗanda aka kore su Allah ya dawo da su ila tarihin zuwa ga garuruwan su kamar musulman Gaza da aka kore su musulman da suke Kandahar da aka kore su da sauran garuruwa su ne musharradun to Allah ya dawo da su garuruwan su ya sa su kwace garuruwan su li'anna du'a al-muslim li akhihi fi dhahr al-ghaib mustajab saboda addu'ar musulmi da zai wa dan uwansa bi dhahr al-ghaib wato da zahirin gaibi wato kai wa dan uwanka addu'a bai ma san kana masa ba mustajab to Allah yana amsa an madiyan المسلمين أن wa ma'adawiyan, wajibi ne musulmai su taimaki 'yan uwansu madiyan shine technologically ya shiga ciki wato materially duk abin da muke da hali mu taimake su da shi na duniya mu basu su ma'ana wigin mu taimake su na ma'ana kamar na imani da addu'a kenan maddiyan shine physical taimako za mu ce ga kuɗi kaza musulman ji suna cikin halin akani kayi bari mu kai musu abinci shine maddiyan ma'anawiyan kuma duk abin da za mu taimake su kamar na addu'a tashi a dare ko mu yi azumi ko mu yi kunuti duk ya shiga cikin ma'anawiyan na'am du'a du'a'u shafa'i difa'u shifa na shifa addu'ar samun sauki awwalan waɗannan wasu addu'o'i ya kawo babi na 21 kenan ko awwalan na farko waɗannan wasu yan addu'o'i ma ka mana guda biyar zamu karanta a takaice yadda ke da muhimmanci kowa ya haddace su mun karanta wasu daga cikin cikin hisnul muslim na'am ضع يدك على الذي تألم من جسدك idan idan jikinka babu lafiya ɗora hannunka a wurin da ke ciwo kai ne idonka ne kunnanka ne cikinka ne ɗora hannunka a kai wa kulka ce sai ka yi bismillah kafa uku bismillah bismillah bismillah sai ka karanta wannan addu'a kafa bakwai wa kul sab'a marrat na'am أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر إنا نيمان ترن الله دا قدرة صدق شر أبن دا نكي جي كو أبن دا نكي نيمان تري يكي تتدني ka karanta wannan kafa bakwai in kai bismillah ku sai kai wannan addu'a kafa bakwai a ma zai karanta mu biyar أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بالله بقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بالله بقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر تو يا وداتا رواه مسلم سي الدعاء تبيو اللهم رب الناس اللهم رب الناس أذهب الباس أذهب الباس اشفي أنت الشافي اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس يا الله كيني مهل متاني أذهب البأس wato wannan a ka'ida an kawo shi kamar labari da ma asali addu'a ne ya Allah ka tafiyar da cuta ishfi anta shafi ya Allah ka bada sauki kai ne mai sauki din kai ne mai ba da sauki la shifa'a babu sauki illa shifa'uka sai saukin ka shifa'un saukin da la yughadiru sakaman baya barin wata cuta saukin da ke aika wa dukkan wata cuta makaman kare dangi wannan hadisi bukhari da muslim Allah ya musu rahama sun yi tafaki akai na uku. bi kalimati أعوذ tammati min kulli shaytanin wa hammati min kulli shaytanin wa وهامة ومن كل عين لامة ومن كل عين لامة رواه البخاري وان امام البخاري كا وان ما منفصل ده cikin sunan muslim bismillah رابعا na hudu man ada maridan wanda ya ziyarci mara lafiya lam ajaluhu wanda ajalinsa bai zo ba cutar ba ta ajali bane fa qala indahu sab'a marrat sai ya karanta wannan kafa bakwai a wurin sa gata nan ita ma mun karanta a hisnul muslim as'alullah al'azim as'alullah al'azim rabbal arsh al'azim rabbal arsh al'azim an yashfiyak an yashfiyaka illa afahu allah illa afahu allah wannan hadithi imamu hakim da imamu zahabi duk sun inganta shi wannan addu'a ita ce karanta mara lafiya ta fi dukkan wata alluran duniya da maganin da za ba mutum in ka karanta da imani matukar ba ciwon ajali bane in ka kafa bakwai Allah zai bashi lafiya duk duniya ba likitan da zai baka magani ce in ba ciwon ajali bane za a warke kai kowa yayi kuskure ya faɗa a matsayin ka na mai imani ba za ka yadda ba dan ya wuce hurumin sa wannan Allah ke da ikon faɗan wannan to wannan wanda yake karban wahayi a wurin Allah ne tabbatar wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha na biyar wanda ya ga wanda aka jarrabe shi da wata cuta kamar ka ga wani a cikin wata mummunar halinta ko a wani halin kakani kayi duk wanda ga aka jarrabe shi da wani abu irin jarraban da baka fatan Allah ya dora maka sai karanta wannan addu'a yace alhamdulillahi alladhi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila alhamdulillahi alladhi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila na gode wa Allah da ya bani lafiya daga abin da ya jarrabe ka ya fifita ni akan da yawa daga cikin waɗanda ya halitta fifitawa malamai suka ce irin Sheikh Ibrahim bin Jarullah bin Ibrahim Al-Jarullah rahmatullahi alai suka ce mutum zai karanta a boye ne kada ka karanta wani kai maka duka dan shi ma ba laifi ba Allah ya jarabe shi idan ka karanta wannan lam insha Allah wannan bala'in har abada ba zai shafe ka ba hasanun ne imamu turmizi ya kawo wannan hadisi wannan shine karshen littafin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta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 ga 'yan tambayoyi da suka sawaka tun kwanakin baya na ce a tara muhimman tambayoyi din da ke da munasaba insha Allah za mu yi kokarin takaita karatu ranar karshe don mu karanta tambayoyi din zan kwatanta karanta su gaba ɗaya da amsawa amma cikin takaicen takaitawa saboda takaita lokacin zan karanta tambayar da kaina ba sai na bar wani dan uwa ya karanta ba wannan ya fara assalamu alaikum malam don Allah ka taya ni addu'a tare da yan uwa musulmai akan dan uwana ya bani bashin kuɗi na yi mana kasuwanci amma Allah ya aiko jarrabawa akan kuɗin ina roƙon Allah ya hore min hanyar da zan biya shi na gode addu'a yake nema Allah ya ba mu ikon yi masa addu'a a cikin hisnar muslim mun karantar da addu'a da mutum yake karantawa don me don samun saukin biyan bashi akwai addu'a sai ka je ka haddace ta insha Allah duk bashin da ake bin kankana niyyar biya ka karanta da ikhlasi Allah zai sauke maka hanyar biya mu ma kuma duka muna neman addu'a sai a samu a cikin addu'o'i na alkhairi malam mutum zai iya karanta addu'an ciwo ga wanda bai iya ba wa ya hana shi ya iya addu'a a ka'ida idan mutum bai iya ba akwai addu'a da ake masa misali wanda yake jinya an ce dai dora hannunsa kan inda yake ciwo yayi bismillah kafa uku ya karanta a'udhu bi qudratillahi wa me a'udhu a'udhu bi a'udhu bi qudratillahi min sharri ma ajidu wa uhadir a'udhu bi qudratillahi min sharri ma ajidu wa uhadir jazakumullahu khairan ai wannan mutum zai karanta kansa ne in bai iya ba kuma kai me zaka masa as'alullahi alazim rabbal arshil azim ay yashfiyaka dama shine ka'ida in ka ya iya sai yayi wannan in bai iya ba kuma sai a masa wancan ba za ka je kana karanta mutum wannan ta farko din ba sai ka masa waccan wacce ce aka ce wanda idan ba ciwon ajali ba ne insha Allahu ta'ala Allah zai warkar da shi wanda aka ce lam yahdurhu ajaluhu matukar ajalinsa bai zo ba Allah zai bashi lafiya as'alullah al-azim rabbal arsh al-azim an yashfiya kafa bakwai wannan ta farko kuma a'udhu bi qudratillahi min sharri ma ajidu wa hadir mutun shi zai karanta wa kansa dole mu bambance wannan guda biyu ana iya wa yara addu'i kaman azkar wannan a cikin matsaloli hamsin kan haihuwa da rada suna na bayani a kansu yara ƙanana ya halatta daga azkar ana tofa musu a jiki na safiya na yammaci na dare ko kuma a tofa musu a ruwa ba su su sha wannan ya halatta amma da bambanci da wannan addu'a malam na ɗauki azumi sai ya kasance ina tunanin iyali na har ya kai ni da zubar da maziyi yake nan allah saka da alheri na yi magana akan wannan zubar da mazi ordinarily malamai sun yi sabani a kai wanda suke gaina bata azumi a wanda suke gaba yayi in tunani ne kawai sa ya zuba fahimtar sheikh salih al-munajjid hafidahullah cikin saba'una matsala fi siyam azumin bai lalace ba saboda ba wani abu kaje kai da yalin baka tunani ne yace sai mutum ya wanke ci gaba da harka ko ka kwanta kai bacci kai mafarki har mani ya zo ba yace duk wannan bai bata azumi abun da yafi karfin ka ba kai kaje ka sa kanka ba kawai haka ya zo maka wannan ba zai bata maka azumi ba insha Allah ta'ala assalamu alaikum Allah ya kara wa malam imani amin malam menene hukuncin yin azumi ranar lahadi ita kadai mun yi magana akan kebance asabar da me da juma'a yayi magana kan lahadi bai yi ba a fahimtar malam ya halatta a keɓance lahadi akwai malaman da suke gabai bai halatta a keɓance lahadi saboda hadisi na nuke cewa la yau yawma sabati wa lahad yau ma idil lil na wa inni uridu an ukhalifahum wannan hadisi wasu malamai kuma sun ce hadisin bai inganta ba ga wanda suka ga bai inganta ba sa kafa hujja da shi wanda suke ga ya inganta kuma suna ga lahadi ma ba za a azumi ba ala ayyi halin ita kanta lahadi ana so idan za a azumce ta a yadda ake wa juma'a da asabar kaman kai alhamis kai juma'a ko kai juma'a kai asabar in za ka yi lahadi ana so ka yi lahadi asabar da lahadi ko lahadi litinin wannan ma ya fi dacewa amma dai hani da aka yi a kai in sahal hadith hanin karfinsa bai kai na juma'a da asabar ba wallahu ta'ala ala assalamu alaikum malam azumi sittin na fara na hawa kan mace na'am yana iya hawa kanta idan ya hau kanta yaya za ta yi idan jini ya zo mata idan jini ya zo ran da ya zo sai ta tsaya yana ɗaukewa azumin gaba ba hudu ko sai ta dora kai da ci gaba da yinsa daga ya zo shi sai ta tsaya yana ɗauke babu kara hutun ko kwana ɗaya sai ci gaba da azumi a haka za ta rika yin irgenta wallahu alam assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam juriya da fahimta abin an cewa wanda yake zaune a gida ya azumi ranar arfa to yayi zai yi idan yanayin ganin watar kasar mu ya saba da na saudiya Allah ya saka da alheri amin wannan magana ce mai tsawo na sha yin program a kai idan kirgen mu ya saba da na saudiya menene abin yi magana tana da tsawo kuma na sha magana a kai ala ayi halin idan ya saba akwai hadisin da ya ce ai azumi tis a zulhijja a ran tara ga watan zulhijja sai ka kirga yaushe ne tara ga watan zulhijja a kasar ku sai ka yi ko dar lailatul qadr ai ba da yake zuwa ba da duniya yanzu ran da muke dar lailatul qadr a wata kasar ba rana ne sai mun gama daren mu gari ya waye tukunna su daren ya zo su wasu kuma sun riga sun yi daren da wajen awa goma sha biyu kafin mu ya zo mana zai hana su samu daren zai hana mu mu samu daren kwaya ɗaya ne amma kuma kowa ya samu nasa duk da lokacin ya saba kai ta shari'a idan ta zo ba ta hana wani saboda sabanin lokaci Allah shi ke kaddara ababe azumin ran da zaka dauki azumi yanzu anan kana rike da bakinka wani a lokacin bai dauki azumin ba don daren ma bai masa balle gari ya waye tashi da azumin kuma yana cin abincinsa lokacin da ka yi buɗe baki a nan wurin a saudiya an riga ka yi lokacin da a dare ya halta ka yi suhur a saudiya kuma lokacin suhur haramun ne kai a nan idan ka tashi karfe hudu da rabi kai buɗe suhur ya yi ko wani lokaci mai kama da haka a can karfe shida da rabi ne wanda ya ci abinci a lokacin ya ci da ganga azumin sa ya lalace so da lokaci dama yana sabawa amma sai mu kula da irgen da ke kan mu aiki da shi musamman idan mun kiyaye irgen wata ba ana irge na ganganci ba don wani lokaci akan yi wannan musamman ga wata musifa na zuwa yanzu wai za a aiki da na'urar ganin wata na ramadana wannan ba daidai ba ne bai halatta a ga azumin wata ramadana sai da me sai da ƙwayan ido don an ce su mu li ru'yatihi ne kalmar ru'ya baya bukatar kowace na'ura malaman suna suka ce malamai suka ce malaman lajina suka ce bai halatta a sa na'ura don a ga wata ba sai dai a zo da ƙwayar ido a gani don dama akwai provision din ta fito ma ba a ganta ba shi yasa hadisi ya ce fa in humma alaikum faqduru lahu salasina idan aka ɓoye muku watan ba wai bata zo ba gaji mare hana ku gani sai ku cika tati da a ban washe gari ku da tashi da azumi so daga bil hakika ana maganar cewa wai ana tunanin za a aiki da shi a kasan nan har an fara bayani kai gaskiya akwai musifa a ciki wannan sai mu kafa kafa da ganin wata da na'ura musamman waɗanda suke yan birni ba kawai ba za a dare shi da wannan ba an yi sa wannan irin na'ura inda ake ganin wata sai a kai hoton watan a ciki aka saka aka kafa ta kowa sai zo ya kalle mu a ah, ga wata ga wata ashe na ashe hoton watan na cikin na'urar ne ana sa ba kawai ya kalla ta yin mai gani sai ya juya na'urar ta gabar sai ya ce bari ya gana da ya gani sai ya ganta sai ya ce to ga watan ma ta gaba sai aka ce ah, to kuma watan ta gabar da aka duba sai a ganta ta gabar sai aka ce to a kenan abun a ciki yake kaga dan birni bai gane ba saboda zaka dauka ka juya ka kalli gabar kauyanci ne zaka ce aji zai fadi to shajin bai dame shi ba ya ta faduwa shi yasa akwai kauyawa a majalis yana da amfani sahabbai suka ce suna sha'awar mutanen kauye su zo majalisin fiyayyen halitta sallallahu dan su yi tambaya saboda ana samun ilimi abinda kai dan birni ba za ka yi ba shi ba ƙauye zai ba abin da ya dame shi kuma ku yi ta dariya duk bai ma san me kuke yi ba kuma ganin ku yake ku ne kauyawa assalamu alaikum Allah ya kara malam imani ikhlasi da isbati akan sunna amin na farko malam ina malam azumin sittin na kafara yana hawa kan mace ne wannan amma mai ta tambayan ne so tun da amma mai ta ba zan yi ba duka tambaya ɗaya ne yana hawa kan mace sannan maganar jirin da aka yi tambaya akai a idan ya hau kanta tana yi sai ta haihu yayi za ta yi wannan kuma na haihuwa ya kira a san samu ka'ida ba a so mutum ya ɗauki azumin yana tsammanin kamar haihuwa na kusa an halattar mata ta jinkirta sai ta haihu ta yi azuminta mun fada cewa in mace na sharwa in za ta iya ya halatta mai ta yi azumi ba hana ta ba amma idan tana ga aihuwan iya da nisa tana tsammanin za ta iya kammala azumi sai zo mata ba ta tsammani nan babu damuwa sai ta yanke daga haihuwa sai jinin nifasu ya dauke ya dauke sai dora azumi a kai in tana da lafiyan da za ta iya yin azumi din wallahu alam assalamu alaikum ya halatta a yi sallan janaza a cikin masallaci idan mai itikafi yana ya halitta bi sallah idan har cikin masallaci a kawo gawa don ya halatta a yi sallah cikin masallaci na jana'iza a halin darura shi ma saboda hadisin muslim ya kawo in ba ka ban an yi a waje zai fi ma'ana hadisi a cikin sai muslim ya kawo manzon Allah ya sallaci yara ƙanana guda biyu a cikin masallaci har na na shi cewa ta bi sallan daga ɗakin ta a to ya halatta a babin darura idan mutum yana cikin masallacin za a yi sallah a nan yan zahiriya suka ce tunda an ce kada mutum ya shaida wala yahraji wala yashhad janazatan suka ce haramun ne yana itikafi amma mafiya yawan malaman suna sun ce halal ne saboda abin da aka ana fita ne amma aikin lada da ya zo gaban ka ya halta kai wallahu alam malam me matsayin hadiya kaki da gangan waye ce ai da gangan nan? malamai da yawa suna ga hadiya kaki da gangan na iya bata azumi misali mai sauki zaka ce kaki ai bai kosar da kai to amma wanda ya hadiya kaki ai yafi kusa da koshi fiye da mutumin da ya kwakulo amai da gangan wanda ya kwakulo amai da gangan me yake abincin cikin sa yake ragewa muna tsammanin wahalan azumin ma ya karu gare shi amma shi ma an ci azumin sa ya ɓaci man zara hulkai falaka ba alai wa man istaka falyakdi wanda amai ya zo da kansa bai kwakulo ba babu komai gare shi amma wanda ya kwakulo to sai ya rama to waye ce kai ka hadiye da kula da wancan hadisi malamai suka yi kiyasi cewa kai tunda da gangan kai ya fi dace a ce kai karama fiye da wancan wanda ya kwakwalo amai da gangan don kace da ganga. wallahu ta'ala alam wai na yi magana akan cewa mutum yana shan ruwa sai alfijiri ke to yayi zai yi idan abinci ne duka matsayin shari'a abinci da ruwa suna daukan ma'anan ɗaya ne man shariba minhu laysa minni wa man lam yata'amhu fa innahu minni kaga shariba ne sai ka ce wa man lam yata'amhu aka kira shi a matsayin ta'am so duk ɗaya ne kawai mutum da gaggawa ya kammala abin da ke hannunsa in ruwa ne ya kammala sha in abinci ne ya kammala lomar bakinsa ya kuma gaida dai da gaggawa ya kola ruwa ya tashi a wurin kamar yadda aka yi sai da umar sauki ba kuma ni na faɗa ba annabi ne ya faɗa sallallahu alaihi wasallam sai a kiyaye wannan ba ni na faɗa ba wa alaikum assalam an ban cika son karanta tambaya a haka ba dan uwa tunda ka ga tambayoyin nan sun kare amma tunda ka daga yatsan hana amsa ma sallama bismillah amma ka kiyaye kuma ka takaita yaro ya ba mahaifin ya fitar shi fi dacewa zakatul fitar da idan kai kake da hali sai ka dauka ka ba mahaifinka sai ka ce wa gidan haka ke yi nan da ban ka'ida an ce ka taimake shi shi kuma shi yake rike da gidan nan shine mai gida kai kuma duk gemun kan an zo yaron gida ne musamman idan mt kake baka da kowa shi shine mai gida to ka'ida sai ka bashi ka ce baba ga nan na so abinci kaza don ai zakan fit da kai yayi shi ya fi dacewa da sunna yawwa ina ga sai mu haƙura a nan ko insha Allah wannan shine karshen darasin siyamu ramadan Allah ya ba mu ikon shiga watan ramadana a cikin ilimi ka'ida ya dama duk abin za mu yi mu da ilimi wala ya yahillu lahu an yafala fi'lan hatta ya alama hukumar laifi hikiman karanta wannan abuwa don mu san hukuncin Allah a ciki ne a wannan shine ka'ida wancan karan mun yi saba'una matsala fi siyam wani lokaci mun yi muhadara hatta da ramadan mun yi kokarin rubuta har takardu akwai littafin hausa wata ramadan da ibadun da ke cikinsa duka mun rubuta akwai the month of the quran and its virtues da turanci duka wannan ba wani abu bane sai dai manufar duk shekara mu dan yi wani abin da zai kara sa mu tuna abin da mu karanta ko mu san abin da bamu sani ba dan mu tunkari watan a cikin alheri Allah ya sa mu cikin jama'ar da za a gafarta musu Allah ya karbi addu'o'in mu Allah ya jigan iyayen mu da malaman mu Allah ya taimake mu Allah ya taimaki musulunci Allah ya taimaki musulmai Allah ya taimaki masu taimakon musulunci mata masu juna Allah ya sauke su lafiya masu neman aure Allah ya sauke musu abokanan zama salihai waɗanda suke da iyalai Allah ya sauke musu hanyar rayuwa waɗanda suke da zuriya Allah ya ba su ikon tarbiyyantar da abin da suka haifa Allah ya karbi addu'ar musulmai Allah ya karbi addu'ar wanda yake roƙon addu'a a wurin mu Allah ya karbi addu'a duk wanda yake son mu don Allah muna roƙon Allah ya kaskantar da kafirci da kafurai Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai wanda suke cikin kuncin rayuwa Allah ya sauwaƙe musu wanda bashe musu katutu Allah ya ba su ikon sauke wannan bashi din wanda ke neman aiki Allah ya sauwaƙe musu hanyar samun aiki din wanda suke neman hanyar karatu Allah ya sauwaƙe musu karatun wanda suke karatun Allah ya ƙara musu fahimta waɗanda suke fahimta don Allah ya ba su takawa a cikin ilimin da yake ba su Allah ya taimake mu Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi wanda muka sani da wanda ba mu sani ba wanda ya bayyana da wanda ya ɓuya na nesa da na kusa wanda muka roƙa da wanda ba ba mu roƙa ba wanda muke gani da wanda ba ma gani wanda muka sani da wanda ba mu sani ba wanda ya bayyana da wanda ya ɓuya Allah muna kaskantar da kai gare ka Allah muna roƙon ka biya mana bukatunmu na alkhairi اللهم اكسنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك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 Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid Allah ka azuta mu da shahada yayin mutuwa Allah ka azuta mu da shahada yayin mutuwa Allah ka azuta mu da shahada yayin mutuwa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa wa